أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba ci gaba da karatunmu na fikihu a wannan littafi na muktasar khalil wanda yake bayanin fikihu bisa masabar al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala ma yau za mu ci gaba daga inda muka zaya a babin da yake magana akan rantse zamu za mu taki daga darasi na 174 inda mala yake cewa au dalla lafzuhu bi jam'in aw bi kullama aw mahma anan muka baya duk abin da lafazinsa ya gwada jami wajen ranzuwa to gwargwadon adadin abin da ake nufi ko kuma jami'in yake nufi gwargwadon kafaran da za a yi wannan mun yi bayani kamar misalin a ce mutum ya sanya kalman kullama duk lokacin da duk lokacin da ka yi magana da wani to sai a dubi adadin yadda ka yi magana da shi in ka yi rantsuwa to ka karya rantsuwa adadin waɗannan abubuwa sai ka yi kafara ko kuma mahama da kullama da mahama kusan ma'anansu ɗaya ne yana gwada duk lokacin sai ya ce la mata ma banda kalman mata ma domin da hausa idan ka fassara zai koma ma'anan kullama da mahama amma su da larabci inda ka yi amfani da waɗannan kalmomi to guda biyu yana gwada ƙaruwan kafara guda ɗaya kuma yana gwada kafara guda ɗaya ne kai komi yau maimaita maimaita kalman da ka yi shi ne kamar matama wa wallahi sun ma wallahi wa in kafa da hu mutumin da ya ce wallahi ba zan yabu kaza ba zai sake ce sun ma wallahi ba zan yi ba wa in kafa da hu ko ya yi nufi ko bai yi nufin maimaitawa ba to akan ɗauka rantsuwa guda laifi saboda haka wani lokaci kalmomin larabcin ne idan aka lura da su sai a ga wato kaman a hausa za su kawo runani domin ka fassara da hausa to sai ga an shiga wata sarkakiya mutumin da ya ce wallahi ba zan yi abu kaza ba sa'an nan wallahi ba zan yi abu kaza ba mala ya ce to idan ya yi fara guda ɗaya ce ina fata an gani kaga da larabci wallahi thumma wallahi bayin kasa da ko da ya yi nufin maimaitawa saboda thumma wallahi karfafawa ne wanda farko ba wai ran karanta ne guda biyu ba a wil qur'ani ko ya rantsa da alqur'ani ya ce na rantsa da alkur'ani ba zan yi ba na rantsa da attaura ba zan yi ba na rantsa da linjila ba zan yi ba ya ce toron zuwa guda ɗaya ce takararar din bai da amfani amma ku lura a can baya ya ce duk wanda ya rantse da Kur'ani da mushafi da kitab alkitab ya ce rantsuwa ne guda uku alhali wannan shi ya fi cancanta a ce maka randuwa wuce ina fata an gani don yana kawo mana abubuwan da yake arin jayen ne akwai sabani akan matsaloli da yawa a kai. mutumin da ya ce na rantse da Kur'ani, na rantse da littafin Allah na rantse da littafin da aka ba da annabi Muhammad ko mushafin da aka ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai kaga duk abin da yake nufi Kur'ani ne a can mala ya ce mana rantsuwan takarar ne ka fara guda uku ta kama shi a nan kuma ya ce na rantsai da ƙur'ani na rantsai da attaura na rantsai da linjila ya ce in manufansa littafi guda ɗaya ne to littafi guda ɗaya kawai za a ɗauka ka fara ɗaya ce alhali a nan idan ya ce manufansa guda ɗaya ce ko rantsuwa ɗaya yake nufi da littafin allah to wayo ne saboda littafan daban-daban ne inda aka samu littafai daban-daban shi ya fi cancanta a ce rantsuwan ta kasance daban-daban ina fata an gani eh, tun kun zama lokaci mukan karanta wani waje idan bai mana ba mukan ce ka zane ga abin da ya fi cancanta a kawo na wala hu gadan wa ba'dahu thumma gadan ta ce wallahi ba zai magana da shi ba gobe sai ce da bayansa ta nan da gobe wannan randuwa guda da yake saboda da yake ba zai magana da shi gobe ba da bayansa jibi kenan sun maganar sa'an nan da gobe to ya sake maimaita gobe ne ko ya sake maimaita jibi su hukuncin da ya ne a bisa wannan siga ina fata an gani hmm. to amma kaga wani zai ce tun da ya ce wala kallama ba zai magana da shi magadan gobe ba da hu da bayan sajibi jibi sun magadan nan da gobe to sun maɗin nan littaraki akwai jinkiri yana nufin ya kara da citta ke to kaga wani malami zai iya fahimtar haka zai ce kwanaki uku ya yi rantsuwa cewa ba zai magana da shi ba in zai magana da shi gobe ba ya tsallake in bai magana da shi jibi ba ya tsallake idan gata ya yi magana da shi ko eh, ya ƙara gata kenan idan gata ya yi magana da shi ya karya rantsuwa tun da ya ce sun magana wa kasafat niyyatul hali niyyar mai rantsuwa tana iya keɓance abu wato tun da annabi ya ce na malamalu bin niyyati Eh, to nan zai kawo mana misalan abubuwa da yawa suna da yawa birge. wanda dole sai an yi binciken niyyar mutum mutumin da ya ce wallahi ba zan ci abinci ba wallahi ba zan ci ba to yana da kyau a dubi niyyarsa ko a dubi menene ya kawo wannan ranzuwa ya isa a nan duniya ya ce kwata-kwata ba zai ci abinci ba wajen mutumin da ya ce wallahi ba zai ci abinci ba to abin sha ne kawai zai ta har ya mutu in ba haka ban ya ci abinci ya karya ranzuwa to mai yiwa an ba ta masa rai ne akan abinci da abin da ya ce wallahi ne ba zan ci abinci ba wallahi ba zan ci abinci ba abincin rana to shi kenan yana da kyau daga yanayin abin da ya faru a lura me yake nufi mai kece niyyarsa yana iya yiwa abincin rana ne kawai banda na dare yana iya yiwa abincin wannan wuni ne kawai banda na gobe wannan yana da kyau a ringa lura sai dai kun san cewa akwai inda yake ba sai an je kotu ba tsakaninsa da matansa ne ko tsakaninsa da abokansa ko tsakaninsa da waɗanda yake mu'amala da su to amma akwai inda za a samu matsalan da sai in an je kotu to an je kotu su kuma ka'idodin da suke bi da bambanci ka'idodin da ake bi a kotu da bambanci domin a lokacin za a tabbatar da haƙƙin wani ne ko za a sauke haƙƙin wani ina fata an gani amma mutumin da yake tsakaninsa da matarsa ta bata masa da yake wallahi ba zai ci abinci ba wallahi ba zai ci ba ai ba yana nufin har abada bane in har abada ne ba zai ci abincin ta ba to yaya zai yi akwai matsala in kuma shi ne yake nufin kwata-kwata ba zai ci abincin ba don ma akwai matsala don ba zai iya rayuwa da ruwa-ruwa ba barai da gaske to shi yasa niyyar mai rantsuwa tana keɓance hukunci wa kayyadar tana yin tabaibayi wa hukunci in nafat idan ta kore wasawat ta yi daidai wa daida fillahi cikin rantsuwan da aka yi da Allah wa gairiha da kuma ainihin wato wani rantsuwan wani manufar rantsuwan shi ne kaman wani katalakin kaman mai kaman ainihin saki mutumin da ya ce wallahi ban yabu kaza ba matata ta saku sun kusa akwai wanda suke hadawa da haka sai dai a shari'ance ba a so mutum ya hada da haka don akwai mummunar rikici duk lokacin da za ka yi rantsuwa ka rinka hadawa da saki ko ka rinka hadawa da 'yan tabawa kun san akwai zamanin da aka yi bayi da yawa sai mutum ya ce wallahi ina yi abu kaza bawa na ya saku wallahi ina yi abu kaza mata ta ta saku duk wanda ka je yana yin haka wawa ne saboda akwai inda zai shiga sarkakiyar da matarsa za ta sukun har abada sai idan ya yi kafara ko ya ji waɗansu ƙa'idodi kun ga akwai matsala to bai kamata a rinka wasa da saki ba ko da yake mu al'umman hausawa a yanzu ba abin da yake da arha kamar saki barai da gaske za a ga mutum ya yi sabon aure yana ce ango gowa bayan kwana biyu sai ka ji ya sake matar me yasa ya sake ta ya sa ne nake goyon bayan a bar mutum ya murkusu wajen neman aure in ya murkusu zai dauki darasi mace shi zai bada sadaki shi zai shirya kaya shi zai gigi gigice ka kaf gaba daya ya an masa auren aka dan samu sabani ba zai ce sake ta ba amma kun gwada masa gata kun tara masa gudumawa shi bai san zafin auren ba kun baki wajen zama kyauta ya ga an tara masa buhunan shinkafa a wurinsa tana bata masa rai zai ce je ki gidanku na sake ki sake dubu amma in ya ji jiki ha wa ya gaya masa zai shiga taitayinsa ko kuma ya haɗu da iyaye waɗanda suke masu rikici kwarai da gaskiya haɗu da uba mai tsanani wanda ke yana mutum na kuskure ne gwada masa kuskurensa kuma Allah ya halake da jaraban yana son ta kaga wata rana ran da yazo kofar gidanka sai ka sa yayin ta su daddaka ki don wani abu ya sake faruwa zai kiga taitayin sa saboda rashin hankalin da mutane suke yanzu Allah ya sauke don da ka je kotuna za ga mafi yayawa rigingimu na aure ne rigingimu aure ne akwai masu da yabo aure kuma ba kai ba gindi mutum kai baka da abinciyarwa baka da inda zaka zauna ka je ka aure mace ga ɗaya nan baka ɗauki haƙƙinta ba baka dauki baka sauke haƙƙinta ba baka sauke haƙƙin yayanta ba wannan zalunci ne maza suke yi zalunci ne kuma zo in ka bincika sai ka san ba noma yake yi ba ya zo gari ya yi ritaya kawai sai zama a gindin mishiya da dabbobi iri daban-daban yana ta shirkin da a riga an wuce wannan an ce ga wata bazaura a balmaka ce ba damuwa mutanenmu ne an ce ga wata abai makace ba damuwa mutanenmu ne ga wata abura ba damuwa muta ba kai kuwa mata nawa za ka yi ko bayan kayi ritaya ah, wannan kenan na'am ba kayyadar in nafat wasawat tillahi wa gairiha ka talakin na'am saboda haka ana lura da niyya ana lura da kaidi musamman cikin abin da yake akwai ɗan rudani a ciki wajen korewa ko wajen daidaituwa kamar yadda yake idan aka makala da sake a ciki ka kauni ha ma fila ya tazawwaju hayataha kamar ya kasance yana tare da ita idan ya ce ba zai aure ta ba wallahi ba zai aure ta ba a tsawon rayuwarta gaba daya mutumin da yake tare da mace sai wani abu ya faru sai ce wallahi ba zai aure ta ba to wannan akwai ɗan rikici a ciki amma matan da take tare da shi sai ya ce ba zai aure ta ba alhali kuma suna tare da ita wannan saki ne ina kace a lura da niyyarsa yana nufin kowa ya sake ta ba zai sake aurenta ba mai yiwa daman sun yi irin wannan sau da dama sai yana da kyau lura da wannan ka an khalafa zahira lafzihi ko kuma niyyar ta saba wa zahirin lafazinsa ka samu ne ba'anin fila a kolo sama na kamar ainihin kize na kananan dabbobi idan ya ce ba zai ci kize gaba ɗaya ba za a lura da abin da ya faru ko kuma niyyarsa mutum ne aka kawo masa kitse na saniya da ya ci sai ya dame shi ya ce wannan wani kitse ne aka ce na saniya ya ce ba zan sake cin kitse ba sai ya tsaya a haka na saniya ko na tunkiya to za a lura da niyyarsa tana kan cewa wannan kitsin da ya kawo masa illa shi ne yake rantsuwan ba zai sake ci ba amma ba wani kitsi koma bayan wannan ba haka ma ko manjala saboda haka idan mutum ya yi rantsuwa ya ce ba zai sake cin manjada ba to sai a lura da niyyarsa saboda kun sa akwai manjada na kaɗanya akwai manjada na fulawa akwai manjada na riɗi Eh, da na abin audugan nan kwarai da gaske to akwai man gyaɗan da za ka ji shi yana wari ko yana tada zuciya yana tada kumallo kaga saɓanin ko man gyaɗa ma na gyaɗa gyaɗa mai bargo man gyaɗansa da bambanci da kuma gyaɗan da da ba mai bargo ba to akwai wanda idan mutum ya ci zai ji ya dame shi to dan wake ne ko alale aka sa man gida a ciki da kace sai ka ji ya dame ka kace ba za ka saki cin man gida ba wani irin man gida ne wannan kace kaza ne kace ba za ka saki cin man gida ba kai ranzuwa to wannan ranzuwa bai kunshi dukan man gidan duniya gaba ɗaya ba ina fata an gani wannan ta kai kenan shine man gida ko kuma kitse aula ukallimuhu ko ce ba zan masa magana ba to yana iya yiwa kan wani abu ne kai niyya ba za ka sake masa magana ba wa ka tawkilihi fi la yabiquhu aw la yadribuhu kamar misali wa fi la yabiquhu yace ba zai tsayar masa ba sai aka zo aka takura shi sai ya sa wani aw la yadribuhu ko ba zai dake shi ba sai abin ya ga ya wuce iyaka ya riga ya rantsuwa ba zai sake dukansa ba wani lokaci kana tare da 'ya'yanka da mahaifiyanka akan iya samun wani mai kiriniya a gidanka wani abin mamakin haka samu mai kiriniya sai a samu mahaifiyanka kuma tafi son sa yasa in baka ya hankali ba sai yaro ya lalace saboda haka inda har zaka dake shi mahaifiyar nan ta sani ko kuma a gabanta ne ba zai yi ba don a kan wannan jikan maka yasa ba sai ta zine maka haka kawai sai Allah ta'ala ya jefa maka wannan jarabawa to a gabanta kayi rantsuwa ta ce sake shi karka sake dukansa karka sake dukansa ka ce na rantse da Allah ba zan sake dukansa ba shi ko yaro ne mai kiriniya fitinanne ne to sai ka sa a daka shi sai ka samu wani babban yayansa haka wanda ki zai iya ja da mahaifiyanka kai ba za ka yi jayayya da ita ba sai ka ce duk lokacin da wannan yaro ya abu nan kama ki ka daka ki ko a gabanta ne to lokacin da yanzu yana daka ki ha a za ku kashe mini jika za ku kashe mini jika ta ce ni ba jika sai ya ce ni ba jikan ki bane ya za a yi laifi sai ka dora ki akan haka saboda idan ka zo ka zauna ta ce ai wane fa baya da kunya wane baya da kunya ni karki kawo min wannan magana ba ruwa na abin da yake faruwa tsakanin yara shi da sa ne ba zan sa ki ba amma dai ki rinka musu fada kai wane zo ki masa fada ka sake dukan kar ka yi to ba zai yi tasiri sosai ba in kai ne za a dauki wani akil akan ka amma shi ne yana tana ma masa faɗan zai iya mata abin nan wasiya bayan ya fita kuma shi kenan sai ya mata tsire sai ya kawo sai kai amma wallahi wannan da ya riga ya gama da ita amma kai idan ta ɓata rai da kai ba tsire ka sayo ba ko me ka sayo sai ta ce ba za ta ba za ta ci ba to shi yasa waɗanda suke zaune da iyayensu musamman mata to sai a hankali don za su sa su sai ta ranzai a kan wasu abubuwa wanda kuma daga baya zai zama alakakai wa mutum wannan misali ne na kawo illa limura fa'atin sai dai idan an ɗaukaka ƙara wannan ya shafi haƙƙin wani ne kun gado abubuwan da muka ambace su a baya in dai wajen hukunci ne alƙali zai yi to zai iya kama ka da laifin kakar randuwa ina fata an gani shine wajen ɗaukaka ƙara shine murafa'a in ka jance murafa'a a cikin ilimin fikihu ana nufin ɗaukaka ƙara ke ba bayyanatin ko kuma aka samu shaidu suka tabbatar su abinda suka gani shi za su faɗa saboda haka niyyar da ke cikin zuciyanka ka ga ka da Allah ne to saboda haka da abinda shaidu suka fada za a yi hukunci ba da abinda kai ka kudurta niyya ba eh. au ikrarin ko kuma mutum yayi ikirari da bakinsa fi talakin wa itkin fakat a cikin abin da ya shafi sake da yanci guda biyu kun san waɗannan abubuwa ba wasa da su sai ce gaskiya sake nake nufi shikenan ko gaskiya yana nufin na yanta bai wasa, ko ba bawa na shikenan aw yusuf lefa mutlaka ko aka sanya ke rantsuwa yanke fi wasiqati haqqin wajen tabbatar da haƙƙi aka ce kai ne shaida ka yi ranzuwa cewa abu ka zaɗin nan haka ne sai ka ranzu alhali kai a cikin zuciyan kana nufin ba haka ne ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa ba annabi ya ce duk wanda aka kira shi aka rantsar da shi to rantsuwan sannan yana kan abin da aka rantsar da shi ne duk kwanan da ya yi a cikin zuciyarsa ba zai yi ba Tun wani lokaci aka samu implication mai yawa ka rasa yadda za ka yi sai ka kudurta wani abu sabanin abin da aka saka kai a Kai so ba zai yi ba in dai har an rantsar da kai an ce ka zo ka rantsa ya kan abu kaza ko za ka rantsa ya kan abu kaza sai ka ce eh alhali kai kuma kana nufin wani abu ne daban ba zai yi ba niyan waɗanda suka sanya ka karantuwa da ita za a yi amfani ina fata an gani shi ne alhalfu alaniyatul musahlim na la iradati mayyitatin rantsuwa ba za ta yi amfani ba ba za ta yi tasiri ba idan mutum yana nufin wai wata matarsa wanda ta mutu to ya za a iya gano fahimtanta sai ka tsora akan matarka wanda ta mutu kusan mutane akwai kwane-kwane to wannan ba zai yi amfani ba au ko kuma ya yi karya fi zahalikun ya ce ai sakekki ya ce na sake ta alhali ƙarya yake to ta saku kwarai eh, da gaske ai ba wasa da shi a hurratin ko kuma baiwa ce ke ai ya ce shi kenan ya ce kwarai abu haramu ko kuma ta haramta ke haramu. in mace ce matarsa ce ce haramun to ta saku ta saku tun da ya ce haramun wa in bi fatwa ko da wajen fatawa ne ba wai wajen alƙalanci ba ko wajen fatawa ne wato mutumin da ya ce matarsa ta haramta gare ki aka je gaban alƙali sai ya ce to me zai ce eh ina tambayin dattawa mutumin da matarsa ta bata masa rai shikenan sai ce kin haramta gare ni kai din nan haramun ke gare ni ita kuwa da ta yi ta je ta faɗa mai iyayen ta kawai sai aka je gaban alkali alkalin alkalai sai aka kira shi. ka ce wa matarka ta haramta gare ka kwarai da gaske tun da ma ga shaidu ko ya yi mutu ma sai shaidu suka ce lalle ya faɗa a gabanmu ya faɗa mun je sai alkali ya ce to me kake nufi sai ya ce ba saki nake nufi ba to me yake nufi a tsakani da Allah kun gani da yake nufi in yace ba sake yake nufi ba mai yake nufi to ba da zai yi kwana kuma ko kai aka zo aka tambaye ka fatawa ka ce wa matarka ta haramta gare ka eh kai lalle amma kai ko kai kai babban ka tobara eh tunda ta haramta gare ka to babu aure tsakanin ku kenan harabala mai yiwa ma ba mamaki yana faɗin haka yana ce wallahi kin haramta gare ni wallahi kun san wasu jahilai haka suke ana fatare kai amma yana taranduwa sai bayan hankali ya dawo jikinsa kuma sai a bar shi yana zaga masallatai wajen malamai neman fatawa ya zane irin wannan ka zo ka same ni mutum ya matsa mini mutumin da bai saba zuwa waje na ba bai taba zuwa waje na ba ya matsa mini na kan saurare shi in na ji bayanin ka sai daɗa dagula kan ce je ka shari'a komishin a kwarai da gaske ai ba zan yadda ba ka amsa cikin sauki ba ko ku da muke tare da ku in ne har naga mutum ya kamo hanya musamman ya zo kai baka saba zuwa waje na ba musamman ka ce kai mala akwai kuma matsala balle ba ce kana karatu ka tashi ka fita ainihin nan dagule zan maka kwarai da gaske saboda inda kana saurara to za ka yi taka ba za ka yadda ka shiga cikin rikici ba balle ni har ka zo kana maza mu sun mabe fatu yaminihi sa'annan shimfiɗin rantsuwansa wannan mun yi bayani a baya duk abin da ya sanya ka kai rantsuwa to yana da kyau a tura da wannan shi ne bai fatu yaminihi sun ma'urfin sana ana lura da al'ada al'adance in ka faɗi wannan magana rantsuwa ce ko ba rantsuwa ba wato menene munfar urfin ƙauyi haka ne ko urfin ƙauli wani ya sa fauli ba fa'un ba ne urfin ƙauli a al'adance in ka faɗi wannan magana me ake nufi za a lura da wannan sun mamaksadun lugawi sannan a luga lugar larabci inda larabci ne ko a yaren saboda haka misali yanzu da sayanci mutum ya faɗi wata kalma to sai a samu sayawa waɗanda suke jin wannan yare sai su fasara sun shar'i sannan sai a dawo shari'a kunga kun ga waɗanda abubuwa su ne ya kamata a lura kun ga magana na farko da muka yi a can baya shine maganar niyya na biyu mashimfiɗin niyya na uku al'ada wajen magana na hudu manufa wajen luga na biyar sai matakin shari'a waɗanda abubuwa guda biyu menene aka sa nasa eh, kawo mu gani urfin ƙauliyun kwamadin da aka sani ba daidai ba eh, urfin ƙauli shi ne daidai don lokaci masu tafin ne suke sun mafi sasu ya minihi sa'annan makifilin wato rantsuwansa sun ma'urfin urfin ƙauli sa'annan al'ada ta ainihin magana sun ma lugawi sannan manufa ta lugar larabci kaga masana harshe su za a samu sun ma shari'i sa'annan manufa ta ainihin shari'a wa hanisa illam takul lahu niyya nan ya kamata mu ga abin da muka fada daidai wa mulada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh